sa kasa katsi tsakanin hukumar EFCC da tsohon gwamnan na jihar Kogi Haya Bello ya samo asali ne tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara inda hukumar ta bada sammacin kama shi a bisa zarginsa da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 lokacin da yake shugabancin jihar na tsawon shekaru takwas. A baya dai babban kotun tarayya da ke Abuja ita ma sai da ta bada sammacin kamo tsohon gwamnan da wasu mutum uku wanda take tuhumar su da laifuffuka goma sha tara. Tsohon gwamnan wanda har yanzu yake yake wasan buya tsakaninsa da hukumar efcc don gudun kada ya shiga komarta tare da gurfanar da shi gaban babban kotun tarayya da ke abuja don amsa caje-cajen da kotun ke tuhumarsa da aikatawa kwanaki 113 kenan ba ji ɗurirsa ba ko sama ko ƙasa na zanta da wasu mazauna jihar kogi wayanda suka shawarci tsohon gwamnan da ya bayyana gaban koliya don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ta efcc da kotu ke tuhumarsa da su ko don kare mutuncin siyasarsa nan gaba suna mai cewa idan baka daka da ba jikinka ba zai yi kaikayi ba sunana dai abdullahi usama wanda ke jihar kogi lakwaja to ra'ayina akan maganin yahaya bello da efcc a matsayin shi wanda muka yi alfahari da shi a tsohon gwamnan mu na kogi a inda ya shekara takwas a kan mulki bai kamata a ce da shi da hukuma suna sa in sa har yi yanzu nan ba saboda mu mu yarda da ya billu cewa zai iya zuwa kunan gaba neman takarar shugaban kasa ko wani abu da a kasan amma a ce har yanzu nan ana neman shi a ya fito ya wanke kansa mu ma yan kogi ma kan mai kasance a wanke yake ban gan amfanin guduwa ya yi ɓoyewa efcc ba in ya saba kwan laifi ba yana da dama ya fito a matsayin shi na dan kasan yana da inki yana da lauyoyi da su kare shi na alhajin dagi yusuf ne dan kogi ne dan lakwaje ne wannan lamarin ne a ra'ayina a matsayin yahaya bello wanda ya gwamna shekara takwas a kogi ai ya kamata ya yi ya mutu ta kansa ma ya fito tunda hukuma ce take neman sa ya zo yi bayani ya fito don kare mutuncin kansa da kuma kara siyasarsa ta gaba tunda wata rana zai sake fitowa akwai neman senate akwai neman shugaban kasa ma tunda ya taba takawa yana iya maimaitawa amma mutuncin kansa da kuma siyasarsa akan wannan ya kamata ce ya fito ya je ma ya saurari hukumar ji tambayoyin da za yi masa yana da lauyoyi da za su kare shi sannan kuma sai a ci gaba da maganar yadda yake amma bai kamata ya dinga boyewa ba saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi na samu zantawa da kakakin hukumar ta efcc mr dele oluwale wanda ya ce wajibi ne tsohon gwamnan na jihar kogi ya gurfana gaban kotu don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ke yi masa na sama da faɗi da kuɗaɗen jihar the issue of uh, uh, the former governor of uh, kogi state mr yahya bello is an issue that the economic and financial crime commission ya ce hukumar efcc tana zargin tsohon gwamnan jihar kogi yaya bello da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan tamanin saboda haka ta neme shi ya bayyana gabanta don wanke kansa amma ya ki a don haka ta sa a kamo shi tare da gurfanar da shi gaban kotu kuma sau biyar kenan yake kin amsa gayyatar kotun a don haka ya zama wajibi ya bayyana gaban kotun don wanke kansa daga zarge-zargen da kotun ke yi masa na karkatar da kudaden jama'a Duk da kokarin da na yi na jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kislefawo ya citira, na aika masa da sakon karta kwana amma daga bisani ya aiko min da cewa a yanzu kan ba zai ce komai ba tun da yake magana na gaban kotu. Abin tambaya a nan shine shin tsohon gwamnan da aka fi sani da Wat Lion wato farin zaki a zamanin yana mulkin jihar zai ci gaba da bijirewa umarnin kotu ko kuwa karshe zai ba da kai bori ya hau don wanke kansa daga tuhume tuhuman da kotun ke yi masa. lokaci ne kawai zai ba da amsar ahmed muhammed dan asabe sashin hausa na muryan amurka daga lakwaja a najeriya